To da wa muke tare a yau? Ibrahim Uba Abdullahi wanda ake kiran mu ke Aros. Da yake mu biyu ne amma dan uwana ya tafi Ghana. Eh. Za mu yi wani aiki ni ne ma dai ban bi shi ba saboda wasu yan sabgogi haka nan. Ga ka mawaki. Kai wakan rauji kake ko ta soyayya ko wace iri kake? Gaskiya waka hip hop muke a hip hop din ma faɗakarwa haka yanda duniya take ciki haka da rayuwa da ya shafi jama'a haka. Kamar <laughs> shekaru nawa kana ah, wannan waka? Gaskiya mun kai shekara dubu biyu da biyu muka mu waka. sha Shekara sha hudu kenan. Me ya ja ra'ayinku har kuka fara? To abin da ya ja ra'ayin mu haka muna kallon irin wakoki haka da kuma muna ji to amma mafi akasarin irin wakokin da muke ji haka na faɗakarwa. Hmm. Kin sa akwai mawaƙan da zaki ga suna faɗan abubuwan da suke hmm. faruwa wani abin ma zaki ga sun faɗa kuma sai gaba zaki ga ya faru hmm. to wannan abin sai ya jawo hankalinmu na mu ma mu fito mu ringa yi mu ringa dan tunatar da mutane abin da yake afkuwa kuma iko Allah sai iyayen mu suka bamu goyon baya sai dai suna mana gargadi a koda yaushe kada ku jawo magana ku san me za ku faɗa kuma kar ku yi ƙarya akan abin da ba ka yake ba. Tudo ci waka yanzu mai sauraro zai san da kai. Ko ce akwai wakar da muka yi da zango mm. wanda nake cewa komai lokaci ne. Komai ka gani lokaci ne komai yana da lokaci komai ka gani lokaci komai ko yana ka lokaci jama'a duk kun mance haka jama'a wasu sun mance haka lokaci na mutum in dai yayi nan zaki ji gulma da tsogumi wasu na ta faɗin tsafi yayi wasu na ce ya shiga kungiya kungiya mai sunan nan haka jama'a duk kun mance haka komai yana da lokaci rap kenan ko rap kenan rap dinnan da kake da Hausa kawai kake da gaskiya abin da yasa a'a muna yi da Hausa saboda wani lokaci mun taba kasancewa muna studio shekara goma da ta wuce mm. aka zo daga wani waje ana neman masu rap da Hausa mm. wallahi aka nema aka rasa sai mu mu kuma muka ga tunda zaki ga yawanci a kudancin nan zaki ga bai rabe yawanci ya rike wa yarbanci wuta ibo ya rike wa ibo wuta haka komai da su yake to mu kuma sai muka ga to mu ma mai isa tun da hausa ne mu mai isa ba za mu ringa komai da hausa yanda ko cana aka kira mu za mu yi hausa haka ne to wace ce bakan damiyarka mahaifiya wadda muka yi uwa mahaifiya dole mu gaida ke mahaifi zuci mun sa ake ba abin da za mu ce sai godiya saboda duk muna ciki kuke ɗawainiya da mu ilimi da tarbiyya kin sa ni a hanya kikan faɗi gare ni zauna lafiya da kowa babu raina ɗan adam a kowane hali sannan rayuwa na zamto mutum mai haƙuri rigingimu na zamani mu zan mun guje su wulaƙanci ko raini kar na yi wa kowa gaskiya riƙon amana zamto riƙewa kullum faɗi gare ki addu'a gare ni har tashi har girma addu'a kike min to ina batun kalubale in dai kana sabga kamar ai wannan waka da na gaya miki lokaci duk abin da kake sai ka samu kalubale a ko mi ke hatta malami hmm, malam makaranta yawwa sai ka sato sai ka toshe kunnen hmm. tun da farkon wakan mu mun sha kalubale fitowa ma za mu je studio wasu suna zagin wannan ya ce sai ka haukace ha kawai kan mu dina. Eh, kawai kan mu dan kawai mun so mu waka wannan ne burin wannan sana'a ta ku da kwaza ba tun da abin da muke yanzu mutane suna saurara kuma suna dauka ko da yaushe muna ga yan uwan mu da sauransu waɗanda suke waka in za ku waka ku ringa tsaya ku san me za ku faɗa kada a yi shirme tunda zaki ga mafi akasari da mawaka shirme a ɗauko wannan a ɗauko wani ma zagi zaki ci hmm. kuma da an kai shirme yanzu a eh, media ma ba za a samu. Kuma yawanci za ka ga hip hop ɗin da rap ɗin a yakan sa kalmomi kamar na su zagi eh da ana wannan to ai abin da yasa da ba a sauraron mu kenan mm. wannan ka da yanzu misali kai zagi a waka yashe zaka kai iyayenka su ji kin ga ba to yanzu in fa muka yi waka sai mun zauna da iyayen mu mun kalla mm. ba batsa babu zagi kan sai mun zauna da iyayen mu mun kalla yayi yayi mm. to sai mu kai tunda yanzu kamar wannan alman labarin duniya in kika gani sanda zan fita sanso din nan da suka karba cewa suka ana igo ba zan saki da yake din na gama abin eh. zan saki suka ce kada a saki a bari a kai fedar mm. Abuja ba har ya gani a lokacin tunda in kika gani wallahi akan boko haram ne ah. in kika ga labarin duniya ko dole ki ji tausayi da abin da kalaman da muke faɗa da tunda mu kanmu bam ne yake tashi da mm. a ciki ina kewayewa na ga wata mata ta mutu sai dan bayanta yana zabga kuka hmm. na zare yara to sai suka ce a lokacin zaki ga ana kin san in mutane in suka shiga an aka shiga yanayi za a ringa wane ne wane ne an dan shiga wani yanayi a ƙasa hmm. haka ya fita to da muka kai san so kan mu saki alban sai suka ba da shawara mu tsaye da alman din a kai shi federal to ni kuma na riga na gama komai eh, a lokacin wallahi sai na sake shi ban fuskanta ba wallahi sai waya ma ta ko ina sai godiya da sauransu labarin duniya kika kalla shekara ɗari mai zuwa na san ba za mu kai ba a'a ba zuga bane <laughs> Eh. ai mu dama mu saboda me saboda yan gaba in sun taso kin san yanayin rayuwa akwai abin da zaka fada wani ya murna al'adan wannan shiri muka yi wa mawaki ta tsaye na'am mu ce mana um, amshi na'am wa dandalin VOA idan muka ta tsaye ka yanzu shin zaka iya yi alhamdulillah dandalin VOA boys in America sun shigo cikin Kano domin ci gaban mu mu matasan mu yan uwa mu ba da himma